hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsir suratul isra kuma kamar da ku sani yau shine jajiberan rufe karatun wannan majalisi insha Allah wannan shekara ko kuma wannan lafiya yau yau jajibe ne eh. kafin mu shiga karatun ayoyin da za mu fassara ga kaɗan daga cikin tambayoyi kamar yadda muka saba wannan yana tambayar ingancin wani hadisi da yake cewa kada a nade tufafi idan an cire su ba in ka cire tufafin ka kakka daɗe a bakuwa in ka cire eh, tufafin ka ka nade kakka rataye su da wani hadisi bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ne na ƙarya hadisi ne bara gurbi hadisin at-tabarani ya fitar da shi a cikin littafin al-mu'jam al-awsat ya fitar da shi ta hanyar wani mutum da ake kira Umar ibn Musa al-Wajihi shi kuma daga Abu Zubair daga Jabir cewa wai Annabi sallallahu alaihi wa sallama wai ya ce ku nade tufafin wato idan kun cire tufafin ku nade su domin wannan zai dawo musu da ruhinsu sannan kuma shaidan idan ya ga tufa ba a naɗe ta ba yana sawa in kuma an naɗe ta to baya sawa wani hadisin karya ne kuma wanda ake tuhuma da kirkira wannan hadisi shine Umar ibn Musa al-Wajidi wanda malamai kakkaf ba wanda ya kyale shi sai da suka yi bayanin cewa mutum ne makaryaci mutum ne mai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam karya halakakke ne saboda haka da dama da cikin malamai suka hukunta wa hadisin da cewa hadisi ne mawdu hadisi ne na ƙarya babu wani hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake hana mutum ya rataye a idan ya tube ko yake nizumta masa cewa tilas sai ya nada da tufarsa ko yake cewa idan mutum bai nada tufarsa ba shedan zai sa ko kuma aljanu za su saka da akwai wani shi ma mara asali wani hadisi mara asali wanda aka ce wa annabi ya ce idan baka nade tufarka ba to shaidanu za su sa saboda haka za su yi da to wani ma ba gaskiya ba ne sun nawa ne yake aje fasa? bai nade din ba ko ba ba ba wani da su yake samu idan ka ga dama ka nade in ka ga dama ka rataye in ka ga dama ka tutu kayan ka da kira ba a yi kayan eh, akwai ruwaya da suka ruwaito daga Aisha cewa ita ma annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki ya ce ku nade tufafin ku idan kun tube ku nade su ita ma ruwayar ba gaskiya ba ce ruwayar ƙarya ce ta samo asali daga Sulaiman ibn Dawud Shazakuni wani dan giya makaryaci dan giya ne ko makaryaci idan malama ne suka ce makaryaci suna nufin mai wa annabi karya. ba wai ordinary makaryaci ba wanda zai maka karya ko ya maka ƙarya a wanda zai wa annabi karya shi suke kira makaryaci wanda yake wa mutane karya amma ba a same shi yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba wannan suna kiran shi wanda ake tuhuma da karya saboda su magana karya da suke yi ita ce wacce aka yi a hadisi ita suke magana ita suke tattaunawa ba ƙarya da mutum yake yi wa ɗan uwansa sa ko wansa ko sa ko matarsa ba ba wannan suke magana ba don haka duk sanda suka ce wani makaryaci ne suna nufin an kama shi da laifin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya saboda haka Sulaiman ibn Dawud ash-Shazakuni makaryaci ne sannan ba bugu da ƙari kuma dan giya ne mashayin giya ne saboda haka fatiki ne kuma mai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da za a yi a ce irin waɗannan su suka to hadisi sannan kuma a karɓa hadisin su har ya zama abin abin wa Allah ko kusantar Allah da shi ko kudirce abin da hadisin ya kunta har a jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka wani hadisin ko da wasu sun yaya tashi to ya kamata a fahimta hadisin bai inganta ba ah, sai wanda shi kuma yake cewa masu wata mata ce take ba da magani amma sai aljanu sun umarce ta wato aljanu ne wai suka shiga jikinta saboda haka su suke ba ta maganin da kuma tana ba mutane wannan mun yi maganar wannan a baya cewa aljani ba ruwan shi da kai ta fuskar ya taimake ka ya ba ka magani ko wani abu kama da wannan ba wanda yake sarrafa aljanu sai annabi Suleiman alaihi salam ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa da ya niyyar daura aljani daga baya cewa ya tuna addu'ar dan uwansa Suleiman rabbi firli wa habbi mulkan la da li ahadin min ba'di innaka antal wahhab saboda haka sai bai sai bai daura aljanin ba saboda haka a daina yaudarar mutane ana cewa aljanu suna taimakawa in kuma aljanu za su taimaka ma wani to sai ya bauta musu da aka shi suka taimaka ba shi taimaka musu ba shi ya yi musu abin da suke so su ma suka yi masa abin da yake so قال أولياؤه من الإنس ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا saboda haka a lahira mutane za su fito su faɗi abin da ya faru sai ya Allah mun dai jiyar da junan mu daɗi ne wato mun musu abin da suke so su ma su kai mana abin da muke so yanzu gashi ranar da ake gaya mana za ta zo ta zo Allah ya ce to duk da duta ce makoman ku duka saboda haka babu magana cewa wai wani aljani yana bashi magani ko dai ya zama makaryaci kawai dan damfara ne ko kuma ya kasance a da gasken ne amma shi kuma yana bauta aljani ne yana masa abin da yake so na shirka to kaga kowane kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa abu ne wanda yake mara mara daɗi kuma mai muni da haka bai dace a je gurin wannan mata a karɓi magani ba sai kuma takarda da ta fito daga ofishin alhaji shewa adamu sarkin samarin sarkin dubauci wanda yana kira ne zuwa ga wato ayi nasiha ga matasa wanda yake cewa yanzu azumi ya zo ka ga masallatai suna cika da matasa har ma ka rasa inda za ka zauna saboda yawa amma da zarar aka ce ramadan ya wuce to shi kenan sai ka nemi waɗannan matasa wanda yanzu kana ganin suna fitowa wani ma baka san daga ina yake fitowa sai ka gan su dodo dodo ta ko ina ya ce to amma idan ramadan ya ya kare to sai ka neme su karanta to wannan babu shakka akwai wannan zahira din ba ma ta samari ba har ma da ba samarin ba duk da dai na kula samarin mu na sunna alhamdulillah su suna nan kafin ramadan a ramadan da bayan ramadan ba sa canzawa to waɗanda ma suka kawo kansu saboda ramadan muna musu addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da su akan wannan halayya ta kwarai kuma su fahimci cewa ubangijin Ramadan shine ubangijin sauran watanni wato ba Ramadan Allah ta daban ba sauran watanni allolin su daban a'a Rabbu Ramadan shine Rabbu sa'ir shuhur shine ubangijin sauran watanni saboda haka a ce mutum bai san ubangijinsa ba sai Ramadan yayi kaga wannan ai ba karamin asara yayi ba a baya can lokacin da muka yi tafsirin wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin amkata kace daga cikin irin wanda za su shiga cikin wannan aya mutumin da ya dawo ya kyautata rayuwarsa a Ramadan bayan Ramadan kuma ya koma shirholiya to alamar wannan alama ce da take nuna cewa a Ramadan tun bai nasara dan da yayi nasara to da rayuwar ta miƙe akan hanyar da ya gudanar da ita cikin watan Ramadan kasancewar ya koma ruwa alama ce da take nuna cewa bai yi nasara a Ramadan din ba to Allah ya sa dukkan mu mun yi nasara kuma ya tabbatar da zukatan mu domin shine mai ya zukata za mu tashi akan aya ta 13 ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة أخرى وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا نعم الله تعالى يأتي وكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه دكا ونمت ألزمناه طائره في عنقه من لزمت مسأيك ساعة أو ينساعة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا kuma rana gobe kiyama za mu fitar mata da wani littafi da zai haɗu da shi a buɗe iqra kitabaka a ce da shi karanta littafinka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba yau kai ka isa wa kanka wannan aya ubangiji ta'ala yana jawo hankalin dukkan yan adam ne kowa da kowa cewa wannan rayuwar ba a nan za a yi a ƙare ba don abin da mutum ya shuka zai gan shi nan gaba idan alkhairi ya yi zai ga alkhairi idan aka tsinsa ya yi zai ga sakamakonsa saboda haka wannan rayuwar nan wajen shuka ne saboda haka abin da mutum ya shuka shi zai girba ranar gobe kiyama a nan ne za a yi kasuwancin amma ribar tana can a can za a ganta saboda haka ubangiji ta Ala bai yi halitta haka nan sakakai ba bai halice mu haka nan sakakai yayi mu ya busa mana rai ya ba mu ci da sha ya halicci sama da ƙasa da abin da suke cikin su ya halicci waɗannan halittu duka da dan adam yake more rayuwarsa da su Allah bai yi su haka nan kawai haka ba dalili ba ba wata hikima a hikimar shine mutum ya tsaya ya aiki kuma duk abin da yayi ya san cewa rana gobe kiyama zai ga sakamakon wannan ya ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة sharran, يره wanda duk ya aikata daidai kwayar komayya na alkhairi to zai ga sakamakon haka nan wanda ya aikata daidai kwayar komayya da sharri shi ma zai gani Allah ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi kowane mutum kowane mutum mun lazamta masa littafin aikinsa a wuyansa wato ubangiji ta'ala ya ambaci at bair yana nufin aiki kamar yadda wasu malamai suka fassara ayar wato aikin mutum za a sa masa aikinsa a wuyansa wato sakamakon aikin yana nan cikin abin da aka rubuta a wannan littafin idan alkhairi ne ta nan zai gani idan ba alkhairi ba ne ta nan dai zai gani larabawa sun kasance suna wato canfi da tsuntsu ko dai su yi canfi wanda yake na alkhairi ko su yi canfi na sharri yayin da za su aikata wani abu ko za su yi wata tafiya ko za su yi wata yarjejeniya ko wani ciniki to in suna kan wai su gwada su ga sa'arsu. su abin nan da sa'a ko ba ta'a, tafiyar nan da sa'a ko ba ta'a, to sai su tashi tsuntsu idan tsuntsun ya yi gabas ko ya yi a arewa za ce wannan tafiya akwai alkhairi a cikinta kuma za a yi nasara idan ya yi yamma ko ya arewa a yi kudu a ce ba za a samu nasara a cikin wannan tafiya ba ko a ce wannan abu da ake farin kullawa ba zai ba zai nasara ba to suna canfe tsuntsu da wannan wanda musulunci ya hada wannan to bisa lobe na alkur'ani aka yi amfani da kalmar sa'ir wanda a gurin shi balarabe yana amfani da ita wajen wajen batun wato nasara ko rashin nasara wanda kuma a nan ubangiji ala yana nufin aikin mutum shi zai tantance nasararsa ko rashin nasararsa shi sa aka kirawo aikin sa'ir ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa dan adam ana takan masa ne gwargwadon aikinsa hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun shin za a sakanta muku ne face da abin da ku kasance kuna aikatawa ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi Allah ce ya kai dan adam kai mai fafutuka ne domin haduwa da ubangijinka kuma za ka haɗu da shi saboda ka duk fafutukan da kai a nan a can zaka ga sakamakon da abin da ka aikata ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره saboda haka ubangiji ta ya nuna aikin mutum yana tare da shi man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wanda duk aiki mai kyau yayi dan kansa ne wanda ya kuma ya muna wa ko kuma ana ana nufin shi kansa littafin shi kansa littafin da za a sanya ayyukan a ciki ubangiji ta ala ya kirawo shi da wannan suna a tsayar saboda haka kowane mutum aikinsa yana nan a cikin littafin wanda a ranar gobe kiyama za a buɗe masa littafin zai ga abin da wannan littafi ya kunsa an ambaci wuya malamai suka ce ambatan wuya a nan da aka ce fi onokin saboda a nan ake ɗaura sarka a nan kyau yake bayyana ta hanyar wuya saboda haka nan ake ado ta nan ake ado za ka do abin da aka tashi a wuya to zai zama a zahiri a fili ana ganin sa shi yasa aka ambaci wuya don a nuna musu cewa wannan aikin kowa zai kasance tare da shi ya lizince shi kamar ya kewaye shi kamar yadda ya ruka wuya yake abin abin wuya yake sarka wuya take kewaye wuya haka aikinsa zai kewaye shi ta ko ina ubangiji ta'ala ya yi mana magana akan wannan littafi wanda yace zai fito wa ɗan adam shi a ranar gobe kiyama wannan littafi waɗanda suke rubuta abin da yake ciki mala'iku ne halittu ne waɗanda suke masu girma a gurin Allah wa inna alaikum hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ta'ala ya ce a tare da ku akwai waɗanda suke kula masu kula sannan masu karamci ne masu daraja ne a gurin Allah katibi na kuma marubuta ne da ma taf'alun suna sanar da abin da duk kuke aikatawa saboda haka ubangiji ta Allah ya yabe su da cewa masu daraja ne a gurin Allah saboda ya nuna girman aikin da suke yi Allah ta'ala yake cewa am tahsabuna anna la nasma'u sirrakum wa najwaakum bala wa rusuluna بلا ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون Allah ya ce cewa tsammani suke yi ba ma jin abin da suke faɗa a koye ko gana wanda suke yi ba ma sanin me suke yi bala ba haka ba ne a rusuluna manzanninmu su ne mala'iku suna nan tare da su suna rubutawa saboda haka waɗannan mala'iku su suke rubutawa inna rusulana yaktubuna ma tamkurun Allah ya ce manzannin mu suna rubuta abinda kuke kullawa na makirci saboda haka masu rubuta wannan abu mala'iku ne saboda haka babu wani abin da zai buye daga daggare su ko mun girman sa ko mun kankantar sa mala'iku za su rubuta shi shi yasa Allah ta'ala ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid babu wani abu da dan adam zai furta ba sai tare da shi akwai mala'ikan da yake sa ido kuma yake halarci raqibun ne kuma atidun ne mai sa ido ne yana kallo yana sane da abinda mutum yake da faɗi tashinsa da motsinsa da nutsuwarsa sannan kuma ko ne yaushe yana halarci da waɗannan su ne suke rubutun ubangiji ta'ala ya gaya mana ɗabi'ar shi wannan littafin da suke rubutawa baya barin komai da babba da karami sai ya rubuta duk kankantar abu ya sa Allah ke tsara zarratin duk kankantar abu sai an rubuta shi cikin wannan littafi ubangiji ta ala yake cewa wudi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan ولا كبيرة إلا أحداها wajadu ma amilu hadiran wala yanzimu rabbuka ahada aka sanya littafi shine littafin ayyuka wa tara al-mujrimina mushfiqina mimma fi sai ka ga masu laifuffuka su a tashi suna cikin damuwa saboda abinda wannan littafi ya kunta wa yaquluna suna cewa ya wailatana ya kai tamu ma li hadha al-kitab wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba zai bar karamin aiki ba balle babba sai ya lissafe sai ya kididdige su wa wajadu ma amilu hadiran suka samu aikin su gashi nan an halarto musu a gaban su wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka ba zai zalunci kowa ba yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ubangiji ya ce ranar da kowace rai za ta ga abin da ta aikata hadiran gashi nan an halarto mata shi a gabanta muhdara za ta gan shi an halarto mata shi a gabanta har wanda ya aikata mummunan aiki zai rika fatan ina ma da tazara da hita tsakaninsa da aikinsa to ubangiji baya zaluntar kowa saboda ayi hisabi na keke da keke bawa ya san cewa abin da ya aikata shi aka sakanta masa a kansa alkhairi yi ya ga alkhairi in aka tinsa ya ga aka bawa ya san da wannan shi yasa ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad hadisan Abdullahi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa إن الله يقلد رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وستين سجلا وأدو الله تعالى زي فتو ذات آم دوان متب تجشكين الأمة أبدا متى فايل فايل لا أيك أن ترى وبنجي تعالى يشيد شيء أظلمك أظلمك كتبي كتبت الحافظون masu rubuta maka abin da ka aikata masu kula da kai sun zalunce ka ga abin da duka aikata nan annabi ya ce kullu sujillin majal basar kowane fayil iya ganin sa iya inda ganin sa zai kare girman sa a cike yake da ayyukansa kuma ayyukan wanda ba su da kyau ba su an cika fayil 99 kowanne iya ganin sa ubangiji ta'ala ya ce da shi a zalamaka katabat al mala'iku da waɗanda suke rubuta ayyuka masu kula da kai kada ganin sun zalunce ka yace a'a ya ubangiji a kiro min hadha shay'an akwai wani abu anan da kake ganin ba kai ba a rubuta kai yace la ya rabb yace alaka uzur kada da wani hankali ka iya kare kanka ya ce ba shi da wani hanzari ba shi da abin da zai kare kanta. sai Allah ta'ala ya ce ballaka indana hasanatan wahida fa innahu la zulma al-yawm kana da wani lada babba guda daya kyakkyawan abu guda daya da kake da shi a gurin mu a yau ba za a zalunci kowa ba wa tuqradu lahu bitaba فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله sai a fito masa da wannan kati a cikin ɗan katin nan an rubuta la yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wato tauhidin shi wannan bawan ne a cikin wannan katin? sai wannan mutum ya ce ya ubangiji ya za a ana maganar wannan bayin bayin 99 ɗauko na ɗan kati wato yana ganin cewa wannan ɗan kati dan karami ya zai iya rinjayar da waɗannan fayil fayil fayil fayil guda guda tasa'in da tara ubangiji ya ce la zulmal yau a yau ba a zaluntar kowa sai a ɗauko waɗannan sijillat waɗannan fayil fayil nashi a zuba su fi gefa a ma'auni guda sannan wasu za'ul bitaqa fi gefa fa ba shafi sijillat Allah khashatu lillah shikenan sai waɗannan fayil fayil su yi sama su yi saka yau wannan kuma ɗan kati ɗan ƙarami sai ya nauyi sai ya nauyaye su annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wala yaqulu ma'azmillahi shay tare da sunan Allah ba wani abu mai nauyi ba abin da zai nauyaye sunan Allah Wannan ya nuna maka cewa bawa zai komai da zaka rubuta masa kuma ubangiji ala ba zai masa hisabi ba sai ya tabbatar masa da cewa abin nan da aka rubuta haka ne idan ma zai yi musu cewa shi bai yadda ba ya yi runto ya ce ko an rage ko an ƙara masa ko shi bai san san dai abu kaza ba to Allah ta'ala ce alayhim naqtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun a yau za mu rufe musu baki shikenan daga baki ya fara musu ya fara gaddama sai ubangiji ya rufe bakin sauran gabobinsa waɗanda su suka yi aikin da su aka yi aikin su su ba da shaida an yi ko ba yi ba tunda shi baki ya saba karya a nan to a nan a can kuma waɗannan su a nan ba su taɓa magana ba ba ranar ta hannu ko kafa ko ciki ko wata gaba ta jikinka ta yi magana in ba da bakinka ba to a wannan ranar sai ubangiji ya ba su dama sai su ba da shaida su ba da shaida da hannu da kafa da fatu duk su ba da shaida to anan ne dan adam za su rika dan adam zai rika mamaki wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإن تصبروا فالنار مسوى لكم وإن تستعتبوا فما فما فإن تستعتبوا وإن وإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وبنجي تعالى ala ذاك za su rika mamaki suna cewa matan su su rika ba da shaida bayan suna ganin tare za su sa wuta din su za su kone kullama nadijat juluduhum katallahum juludan ghayra aliyah alquran sai su sa tare za su sa wuta kuma su rika ba mu shaida ku rika ba da shaida ko da ba mu taba ji kun yi magana ba sai attaqana Allah alladhi antaqa kull shay Allah wanda shi ya ba wa kowace dama ikon kowane abu ikon magana shi ya ba mu muka ikon muka yi magana Wa wu ƙanaka kun auya Kuma a farko shi ya halicce ku. Wa ilai ni, duk kuma zuwa gare shi ne kuke komawa? Wa makuntun ta sassiro ne a iya shaɗa alefra, sarauta wala al-sarauku wala duk ba kwa ƙwayewa. Ba kwa ƙwayewa sada kuke aikin, ta yadda jinku, da ganinku, da fatanku ba za su da shaida ba. ai da sai ku boye ku yi aikin da idan abin nan hannunka ba zai gani ba kafarka ba za ta gani ba fatan jikinka ba ba ta san kai ba kuma zai wahala to za ku iya boye musu ba walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun amma nan ku Allah ta'ala bai san da dama daga aikin da kuke yi ba to zalikum zannukum bi rabbikum wannan zatan da kuke wa ubangiji kenan ardaku kuma shi ya halaka da ku asbahtum min al-khasirin kowa yi gari cikin hasararru saboda haka ubangiji ta'ala idan mutum ya musanta abin da yake cikin wannan littafi to gaɓoɓinsa za su ba da shaida cewa abin da yake cikin wannan littafin haka ne kuma duk abin da aka rubuta din haka yake babu zalunci a ciki to Allah ta'ala ya gaya mana su a lokacin wanda ya karɓi littafin sa da hannun dama sakamakon da zai samu shine sakamako mai kyau sakamako mai sauki fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wanda aka bashi littafinsa a hannunsa na dama da wannan za a yi masa hisabi hisabi mai sauki al-hisabu yasir shine al-arf kamar yadda yazo a cikin hadisi al-hisabu yasir shine al-arf wato a bijiro da aikin ba tare da an bi ɗaya bayan ɗaya ana tambayar ka aiki kaza ya yake ya kai shi dan me kai shi a yi bayan wanda duk aka bi shi aka yi masa aka yi masa irin wannan hisabi na keke da keke to ya gama halaka man nuqisha al-hisaba uzib a wata ruwa man nuqisha al-hisaba hala wanda duk za a yi masa hisabin keke da keke abi mandala mandala wannan ba zai kai labari ba to amma hisaban ya sai rashi da al'am eh wannan duk ayyukan kane eh to shi ke da mutum da ba aljanna wannan shine hisaban ya tsira to duk wanda daman ya ga ya karfi littafin sa a hannunsa na dama to wannan ya san ba za a tsaya a kwance kayansa ba za a ce kawai wuce duk abin da ka kunso an yafe maka wuce kawai wannan shine hisaban ya tsira din wa yanqalibu ila ahlihi masrura ya tafi zuwa iyalansa yana ta fara'a yana ta farin ciki fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya ni zarantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hali'an bima aslaftum al ayyam al khaliya to wanda aka bashi wannan littafin a hannunsa na dama to zai tafi da ha umqra'u kitabiya ko karbi littafin ku karanta baya wato tsoron komai dan Allah ya ce eh, mujrimai fatara wasaral mujrimina fatara mujrimina mushfiqina min fi shi wannan saboda ba mai laifi bane ya kula cewa ya ya haye ya haye shi gadar ya haye ruwa din shikenan sai ya rika cewa ha umqra'u kitabiya ku karbi littafi na ku karanta ni zanantu anni mulaqin kitabiya na tabbatar cewa sai na gabu da kitabi إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة رابية فإلى ستين رايوة تكي يرتد يرددع يا رواوة يا رواة زي يدلئتا في يدلش في جنة عالية يرى الجنة تكي مدوكتيا يا. الجنة أسمى تكي بأكاد تكي بوتاتي أكاد الجنة أسمى تكي هو في جنة عالية في عيشة رابية في جنة عالية قطوفها دانية يا إيسا تونت دبت تفسكي yana tsaye zai tsinka yana zaune zai tsinka yana kishin gida zai tsinka yana kwance ma zai tsinka kuma daniya a ce da su wa shirabu ku ci ku sha ku more wa shirabu hani'an ku ci ku sha ku more bima aslaftu fil ayyam al khaliya saboda aikin da kuka yi a kwanakin da suka wuce wato a kwanakin ku na duniya Allah ka sa mu cikin waɗannan to amma wanda aka bashi littafin sa da bayan bayan sa aka ba shi ta abunsa amma man utiya kitaba huwa ra'a bahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira wanda do aka ba shi littafin ta baya to wannan zai kira wa kanta halaka wato zai rika cewa wayo na halaka na gama yawo shi da kansa zai rika kira wa kansa halaka la tad'u al-yawma suburan wahida fad'u suburan katira kake kira wa kanka halaka ɗaya ma ku kira wa kanku halaka halaka da yawa halakoki wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu thumma al jahima salluhu thumma fi silsilatin ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه Allah ta'ala ya ce wanda aka bashi aka bashi littafin sa a hannunsa na hagu fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabi ce ya kai tona ina ma ba a bani littafin na ba ba a bani ba littafin ba walam ajri ma hisabiya yanzu ni ban ma san wani hisabi zan gamu da shi ba ma aghna anni maliya dukiya ta bata wadatar min da komai ba halaka anni sulfaniya iko na da shugabanci na da nake da shi a yanzu na neme shi na rasa shi halaka anni subhaniya ce khuduhu fa gullu ya laita kana tsadiya ce ina ma rayuwar duniya na ma mutuwa daga ita babu wani abu shikenan daga rayuwar duniya an ga mutu shikenan an gama komai halaka ne subhaniya dukiya ta abin nan iko na ya halaka iko na na neme shi na rasa shi ya bace min da gani Allah ce khuduhu fa gullu ku kama shi ku daure shi kuma al-jahima sallu sannan ku jefa shi cikin wutar jahannama kuma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku sannan ku sa a cikin wata sarka mai tsawon kamu 70 innahu kana la yu'minu billahi al'azim al-azim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله لا ياكله الا الكافرون ubangiji ta ala ce ya yi, bayan an ga abin da aka yi masa kuduhu fa kuduhu thumma jahima sallu ga littafin za a hagu ga abin da ya biyo baya to sai kuma a gaya wa mutane ga laifinsa wannan ma wani tsarin tonan silili ne to ba duk tubda sarai innahu kana la yu'minu billahi al-azim baya imani da Allah wanda yake mai girma wala yahuddu ala ta'am miskin baya kwadaitarwa bisa ciyar da miskini walaysa lahu al-yawma hahuna hamim a yau ba shi da aboki ba shi da masoyi a yau wala ta'amu illa min jaddin ba shi da wani abinci sai na mugunyar yan wuta la ya'kuluhu illa al-khati'un abincin da ba mai cin sa sai waɗanda suke masu laifin ganganci waɗanda suke laifi da gangan suna sani wannan labari ne ubangiji ke bamu game da shi wannan littafi da ubangiji ta ala yake cewa kowane kan adam ubangiji ta'ala zai bashi wannan littafi a hannunsa ko a hannunsa na dama Allah ta'ala ka sa mana ciki wanda zai gane sakamakonsa tun daga nan ko a hannunsa na hagu wanda zai gane sakamakonsa tun daga lokacin Allah ka kiyashe mu a ce iqra kitabaka ka karanta littafin ka da kanka dan kasancewa ba a zalunce ka ba ba a rubuta maka abin da baka aikata ba domin duk abin da kai shi aka rubuta a cikin wannan littafi babba da karami shi aka rubuta saboda haka wannan littafi babu abin da ya bari saboda haka a lokacin ubangiji zai sa wa mutum kwakwalwar da zai tuno komai sai to ai wani abin za ka manta a ranar za ka tuno da zarar ka shiga karantawa za ka tuno ubangiji da ya sa maka mantuwar zai ɗauke ta a ranar ko haka babu abin da zaka gani kai ta tunanin to yaushe kai wannan a nan yanzu wani abin zaka yi sai karka tunanin yaushe kai ko a ce ka faɗa ka gaskiya na manta ko na faɗa ko ma ka yanzu a can babu rana babu maganar mantuwa kowa kuma zai karanta da wanda yake karatu da wanda ma baya karatu to mutumin da yake karatu zai karanta wanda ba yake ummi ne bai taba shiga makaranta ba bai san wani abu karatu ba to ranar zai karanta kuma kowane yare ne aka rubuta a ciki zai karanta wannan yaren ko da baya jin sa a ranar duk ubangiji ala zai sa masa wannan ba dan komai ba saboda adalcin ubangiji ya kara bayyana kowace rai ta san cewa abinda ta rubuta shi aka sakanka mata da shi ba wani wanda zai yi ce an zalunce shi wa rabbuka lillahi bil aziz wazihin ka ba mai zalunta kowa bane Allah ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka kai kadai ka isa kai wa kanka hisabi koda koda babu wanda zai maka hisabi to kai kadai ka isa kai wa kanka hisabi saboda komai da ka aikata yana da rubuce yana da an yi rekodin din sa saboda za ka iya yanke kanka hukunci ina kake ko ina kake akwai bayan da Allah ta'ala zai hukunta kamar da ya tantance su a nan haka nan a can ma lahira ya hukunta su kirawo bawa ubangiji ya sa masa kanan ɗinsa wato suturarsa kamar da ya suturce shi a nan duniya nan da ya daiko dan ma sai ya suturce shi Je da shi ba kai ka aikata kaza ba ya ce Allah na aikata ba kai ka aikata ba kaza kaza da kaza yana ta zana masa ba kai ne kai kaza ba a lokaci kaza na yi ya ubangiji ba sai sai kaza ba lokaci kaza na ya ubangiji har sai bawa ya tabbatar da cewa ya halatta wato ya riga ya saduda cewa ana gama zana masa laifin kawai za a ce ku kama shi ku da shi sai ubangiji ce to na sirta ka a duniya to anan ma kuma zan sirta ka sai na ga to wannan falala ce ta ubangiji kuma daman duk bayan sama da falalar zai mu'amalance da muka shafa in za a ke mu da adalci to ba wanda zai kai na domin alal akalla abinda duk kai Allah ta'ala ya biya ka kai baka ma biya shi abinda ya maka ba to ballantana kuma ka ce kana neman wani abu daga wajensa so da Allah ta'ala ya ga dama sai sa ko duk halittun sai kai cuta ko abin da za a ce bai bai da ba sai ka sai ka sai ka wanda zai ce ya yi zalunci sannan Allah ce man ihtada fa fahimta ma yahtadi nafsu da mutane su fahimta cewa wannan abu da ubangiji yake faɗa ba wai da amfanin kansa bane Allah ta'ala bai yi mu dan mu amfana da shi da wani abu ba me za ka yi ka amfana da Allah babu shi idan ibadar da kake yi din nan Allah ta'ala yana amfana da ibadarka to akwai da suka fi da ibada akwai mala'iku wanda Allah ta'ala ya halice su wanda su sabbihuna laila wan nahar la yakthurun suna tasbihi dare da rana ba kakkautawa suna nan hadisin Isra da kuma karanta hadisin Mi'raj da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ga Baitul Ma'mur kullun sabuna alf malak malaika dubu saba'in za su shiga sai yi ibada in suka fita ba za su sake koma ba su ne za su shiga gobe in har ibadar nan za ta amfana da ubangiji yana amfana da ibadar nan to ai akwai masu ibada dan kai ba ka yi ba ba za ka rage shi da komai ba sabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu tambayi bakwai da kasa da duk abin da yake cikin su tasbihi suke ga Allah sabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ardi sabbaha lillahi ma fi samawati wa fil ardh sai abin da ka sani a sama mala'iku da manya manyan halittu da kake gani rana da wata da saurari da duk abin da kake ga halittu na ƙasa din ita karatu kan ta ƙasa din Allah ta'ala ya halicce ta bi jibaliha wa ribaliha da duwar watsun kanta da tekunan kanta da korafin cikinta da itatuwan kanta da tsirran kanta da dabbobin da suke kanta da tsuntsaye da suke cikin ta dukkanin su suna tasbihi da Allah wa in min shay'in babu wani abu face yana tasbihi da Allah kai ne ba kai to in har ubangiji da shi ake amfana da ibada to da shi kenan waɗannan da duk suke tasbihi da sunci saboda ka ubangiji ta Allah yayi dan kai ne kai dan adam saboda kai kai kai yadda kace za ka dauko amana lokacin da aka wa sama da ƙasa sauran halittu zuwar wasu sai suka ba Na iya ba na aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana balugan jahula lokacin da waɗannan aka ce su ɗauka sama da ƙasa suka ce ba su iya ba zuwar wasu suka ce ba su iya ba dan adam yace ya ji ya gani shi zai ɗauka wani da haka Allah ta'ala bai kyale ta haka nan ba saboda ya maka gata saboda ya buɗa maka hanya sai da zaka je ka samu biyan ka. karkashin wannan ibada ta sai aiko annabawa tun lokacin da Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam ya saukar da shi tare da shirya haka nan annabawa lokacin da dan adam ya fara sakin hanya Allah ta'ala ya turo annabi Nuh sai ta wa'azi yayi ta wa'azi bayan sa annabawa suka yi ta zuwa tattara. wannan bayan wannan wannan bayan wannan ta ɗauko lokaci Allah ya kuma turo annabi ya ba shi littafi a zo ai ta karanta wa mutane Allah nan da kuka ɗaukar wa alkawari za ku yi masa biyayya za ku yi masa da'a to ga yadda yake so ai ga abin da za ka yi ka samu yardar ga abin da in kai za zai fushi da kai ana ta bayani a nan waye wa ake wa gata haka sai ake wa gata ne ruwansa ubangiji dan ya dan ya dan ya halaka dan ya azabta ku ya azabta mu da zunuban mu ne me zai cutar da shi abu da zai cutar da shi na ya halakar da da mutane su kai laifi ya kawo su in ya sha yuzhibkum wa yati bi khalqin jadid ma zalika ala Allah ya'lam Allah ya ga dama sai tafiyar da ku kawo wasu halittun daban wannan ba zai gagara Allah ba amma ubangiji ta ana bai yi haka ba sai ya aiko muku da shiriya din da ta karantawa aiki kuma da da bayani wanda kowa zai gani da tada na ma ta dide wanda zai shiriyu su zai shiriyu ne saboda kansa dan kansa zai ba dan wani ba wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha Wanda kuma zai bace kansa zai yi wa zai bace ne dan kansa kuma zaka ubangiji ta ala ya baka cikakken yanci cikakken zari ya sha'a fa yu'min wa man sha'a fa yakfur inna a'tadna lil zalimin nar in ka ga dama sai ka yi imani wanda kuma ya ga dama ce ya kafirce shi dai ubangiji ya tanadar wa azzalimai da wata wuta a min suradiqwa haka ubangiji ta'ala ya baka cikakken zabi sha alaikum an yastaqim wanda duk yake so ya miƙe hanya ya bi hanya ga tana wa rainahu najdai inna rainahu sabila imma shakiran wa imma kafura haka ubangiji bai sa maka hukumi ba bai toshe maka kwakwalwa ba ya yi uzuri ga wanda suka samu takwar hankali wanda ya rasa hankali wanda an yi uzuri da an masa uzuri ba za a kama shi da abin da ya yi hauka ba yaron dai bai girma ba bai balaga ba bai fara taliyi ba Allah ya masa uzuri amma kai da Allah ya baka hankali sannan kuma ya saukar maka da shiriyar ga ta gaban ka? me kuma kake so bayan wannan me kake so yayi maka bayan wannan ya baka cikakken yancinka bai tilasta maka ba dan a gane wanda ya dau amana da gaske bai yi halittar kai ta mala'iku ba wanda zaka zama ta bai sa maka la'ana irin ta ta iblis ba wanda ya ce ta alaika la'anati ila yawmiddin hmm. Allah ya da'ance shi har tashin kiyama ba babu ranar da za a ce iblis ya duba. ko ko da yake sa ran cewa iblis wata rana zai da dama ya duba ya koma ga Allah babu ita to ubangiji bai maka wannan tsino ba in haka dama kace to zaɓi wannan ko ka zaɓi wannan kaga ashe anan dan adam duk abin da yayi cewa kansa duk abin da ya je iske na sakamako shi ya jawo kansa ubangiji ba zai zalunci kowa ba Mani, ta da fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wata lai wata rai ba ta daukan laifin wata rai laita lil insan illa ma sa'a wato dan adam babu abin da zai cancanta a gurin Allah sai aikin da yi in ya cancance shi ubangiji ta Allah ya bashi lada a kansa wanda sa'yahu sawfa yura ma za a nuna masa aikin sa a nuna masa abin da ya yayi gashi nan an rubuta an yi recording din sa babu abin da ya bace kuma yuzihim jazaa al-awfa sannan ya taka masa cikakkiyar sakamako gwargwadon irin aikin da don haka la ta zai wajira tun wujira ukura wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba za ka duk waɗanda suka gabace ku iyayenku ne kakanninku ne shugabanninku ne abinda suka yi wannan nasu ne kuma kuma abinda kuka yi za a caje ku ba za a caje ku da abinda suka yi ba ba za ku ce ina wajen na ba ana ala ummatin wa ina ala asarin muktadun da ai mu iyayenmu muka ga suna yin wannan abu da haka mu su muka yi koyi da su wannan ba zai sa a wanke ka ba a dora laifin ba دون سهم لا ما كتبته عليها ما كتبت لو راك لايفن سي انا كان اكن هو ده بده يقول ها قول له زي توكي وين ده بيقول سبودا ويشاء ضرب حجه لايانس يا ايانس اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها ابا والله امرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاء تقولون على الله ما saboda ka suka aikata wani mummunan aiki shi haka muka samu iyayenmu a kai kan wannan muka samu iyayenmu haka mu ma abinda suka yi suke yi kuma Allah ne ba shi sai eh, inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya sa kai aikin alfasha ba zai sa kai kisan kai ba Allah ba zai ce ka je kisan kashe kai ba bi gair haq ba zai ce ka tashi kudin wani ba ka ci amanar wani ba ba zai ce ka sha giya ba ba zai ce ka yi zina ba ba zai ce kai ka zama makaryaci ba zai ce ka ci amana ba Allah bai taɓa cewa ai haka ba sai ce kai munafici ba wal amara rabbi bil qist duk abin da ubangiji ya umarni da shi adalci daidai yake umarni da shi baya umarni da abin da yake karkatacce sai abin da yake bi kakki saboda haka wata rai ba za ta zo ta dora laifin alhakinta akan wani ba ko da wani kaga yana wannan abun to ka bincika ka ji menene hujja da ta sa yake yi wannan shine zai kubutar da kai koyi da shi bisa bada wannan ba zai kubutar da kai ba ubangiji ta'ala a gurare da yawa ya nuna cewa rai ba ta daukan ba ta daukan alhakin wata rai a guri kuma ubangiji ta'ala ce ya hamilu auzarahu kamilatan yawmal qiyamah ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم من سورة النحل ما لهم كانت من آية يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة za su ɗauki laifinsu cikakke ranar gobe sai ce wa min da zina yudilluna hum bi ghairi kuma za su ɗauki laifuffukan waɗanda suke batarwa ba bisa ilimi ba sai kamar wannan ayat ce za su laifin da ba ba da wa za su ɗauki nauye-nauyen laifukan su da wasu nauye-nauyen laifukan tare da nasu da da wani ya ce to ya za a yi bayan an ce wala ta ziru zira tun wuzira ukura wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba ya kuma za a ce waɗancan za su ɗauki laifuffukan su cikakke sannan za su ɗauki laifin wasu sannan ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa innal mayyita la yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi wanda ya rasu aka rika kuwa kwazo ana ihu ana kuka za a yi masa azaba da wannan kukan da ake masa wanda zai ce to yaya bayan an ce wala tasiru wa da rasul da ukura shi da ya riga ya mutu yana cikin kabari wani ne can yayi kuka ya za a yi masa azaba da kukan wani kila wani ya ce to ya ga aya ga kuma wannan hadisi ko ga aya ga waccan aya yaya za a yi hankalin waɗannan ayoyin ko a cikin fito in kana karatu a babin kisan kai na kuskure za ka ji an ce jiya al'akila ta za ta ɗauka al'akila shi ne danginta wanda ya kisan kuskure to akwai jiya inda ba masu abin suka yaje ba da zai bayar to shi zai bayar a kuɗinka a za a kasa ne akan dukkan waɗanda suke danginsa ɗan uwansa saboda kowa zai kawo duk abin danginsa gaba ɗaya a har haɗo waɗannan raƙuma sai ya kawo wani zai ce to ya za a yi shi ya kita sannan kuma mu za mu biya bayan kuma wala ta ziru ma zira tu guzura ukura insha Allah mu ganin cewa lokaci yayi gobe za mu warware wannan sannan kuma mu ƙara ayoyin da suke gaba mu je inda za mu kwana sannan kuma mu yi kwana sai wata shekara da wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in